a mara tanzaniyan kenan za mu ce <clears throat> ga mu da fadilat sheik aminu ibrahim daurawa da kafatan kan ga irin su dr abdulkadir kazaure da dr abdullahi usman gadon kaya wanda yana can yana ɗan yin alisuwa insha Allah ta'ala to malam ga kasan kuma bayan saman dutsen ma kuma saman saman saman saman saman dutse to malamin da ta yi a wannan da da daka ai wato godiya kawai za mu Allah cewa da mun gode da yawa musulmi mun gode da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode da kan tabakin sunna mun yi gode da yawa ɗaliban ilimi mun gode da ya hore mana muka zo aikin hajji na wannan shekara ta dubu ɗari da arba'in da biyar mun gode masa da ya samu ka gama aikin hajji lafiya mun gode mana da ya haɗa mu da ko mazauna makka mutanen arziki mun gode masa kuma da ya sa muka zo wannan guri muka koyi darussa daga da zai ƙara mana ƙarfi akan aikin da'awa mun gode masa kuma bisa ni'ima da ba ta da iyaka da kama zinna نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام والإيمان والصلاة da wannan rihila da muka yi mumti'a na fata kuma Allah ya bai da mu gida lafiya Eh, malam a tun daga sanda muka baro cikin garin makka zuwa wannan gunda muke a yanzu me ya daukar hankalin malam wani abu ne ya ba malam sha'awa da kuma al'ajabi to abun al'ajabi guda biyu ne na farko akwai tudu dama akwai kwari to kaga yanzu muna kan tudu kuma dama Allah ga mana mai ta maganan duwatsu alkur'ani ya ta magana yas'alunaka anil jibal su ya sifa harabbi asfal su kansu mutanen maka da kalubalen da suke sun ce a tafi da waɗannan duwatsun maka ta dawo ba dutse ko kuma a juya musu duwatsun su koma su koma eh, a juya duwatsun su koma kuma kalubalen da suke din nan kuma halara ma masu da ne ba kusa alamma ina da yawa tawa wai ji allaka kusura din na'am au mutum yanzu hurifin autor kafin samari da ne ta tuna zana da ya kitabu na kurawa hmm. kun su bahana rabi alkuntu illa basharar rasula cikin kalubalen da suka yi a tafi da waɗannan duwatsu Allah ya ce duwatsu lokacin tafiyar su yana nan ba ga yana ta magana wasu alura ka an jibal ba kuliyan su fahara biyu na sufan bai zuru haƙa an sa kafan na ta rafiya wajen wani abu jibalu su biyarar tafiya shi na da gurare daban-daban to ba abin da zamu ce wa mun gode kuma godiya muna ƙara nana ta muna ƙara jaddada ta muna ƙara yawaita ta muna ƙara maimaita ta kuma la shakartun shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid to uh, masha Allah ga mu tare da kuma ɗaya daga cikin mashahuran malaman mu na Najeriya masu kwatar da wa'azi a social media da kuma gurare daban-daban dr abdullahi usman gadon kaya na tafin nan tayu rashin wannan tawaga da muke tare da ita da sheikh aminu ibrahim daurawa da ke jagoranta da allah ya kawo mana kai mai wakila malam wannan shine zuwanka na farko ko mu san mai rike malam ba kuma irin darasi malam ya dauka game da wannan rila da muke na albarka to alhamdulillah mun gode Allah wa akhiran ga mu a Taif amma karshen karshe muna muna kusa da sama da yanzu kaga da muna kusa da sama saura ka nan mata buru ga jimare insha Allah ta'ala muna inda muke nan inda jirgi yake tafiya ne ga mu akan dutse alhamdulillah gaskiya cikin abubuwan da suka ɗauki hankali na wato nishaɗin da na samu a nan da yake Allah ya sani muna zaune a Najeriya kullum muna ta fama da masallaci makaranta wa'azi a matsayi muke amma yau shek aminu ibrahim daura ya kawo mu yace mu zo mu gwangwaje ta halal amma ba gwangwaje ta halal eh mu zo mu ga inda annabi ya sha wahala yayi da'awa shek ahmad eh, suleiman ya karanta mana ayoyin alkur'ani mu kaji daɗi hankalin mu ya kwanta hmm. yanzu kuma muka kwantar da wasu kaji muka gama da su haka ne ko baka bane alhamdulillah ka ga fahimma bi ni'mati rabbika fa wallahi mun ji daɗi kwarai da gaske kullum muna da cewa mutane kawai wallahi ku so annabi ku riko da manzo Allah ku riko da sunna sallallahu alaihi wa alihi sallama ah, zan yi ta zan yi ta wani ta wani alhaji ah, da aka ce an ci abinci an koshi Uh, da taka zo ne ke ba mu wannan labarin shi ne isnadi ne ya ce a makka ne bayan an ci amura ya ce to annabi muhammadu kuma allah saka masa lafiya Allahu akbar ai kwarai ta gaske to ni ma dai haka nake fara allah ya saka alheri to malam akwai abin lura guda daya wanda ban sani ba ko ka lura da shi ganin cewa nan da awa daya a baya muna cikin wani irin matsanancin zafi eh wallahi sosai dukkan mu mun jike ta gaba abin nan maka kafa mu ƙara hankali to kuma ga sai gashi a wasu yan mintuna gashi gona haka bubura ta kama haka magana da ruwan sanyi wallahi ina ina hawa gurin da wallahi malam ka duba zafin makan da malam ka san mutuwa akai yi ba baka ji labari ba mutane sun ta mutuwa a wajen jifa. Mm. ni wallahi ka san tunanin na ce da ma Allah nan ya kawo mana jifan dutsen shaidan din nan <laughs> wallahi yanzu muna nan ko shek daura ma na ga yana ta zubar da batina wallahi amma dai daurewa bai yi magana ba <laughs> sai ya kama ga wata iska da muke sha a nan gurin kamar iya kwanni shi wallahi Allah ya saka da alheri to amin ya rabbul alamin eh Allah ya saka da alheri to masha Allah doktor ah, Bello Usman ganan kai kenan ya dan yi takaitaccen bayani game da wannan rihida mai albarka zan baiwa ya hannu na hagu akwai ah, nan gida Dr. Abdulkadir Sala Kazaure wanda shi dama dai na farko ba bako bane anan kuma muna dan yawan zuwa da shi wannan guri. a ah, Dakta me zaka ce game da wannan gari da albarka? To bismillahir rahmanir rahim. wa hayya assalamu alaikum wa rahmatullah a ah, gaskiya ne babban abin da ya bani mamaki abubuwa ne kamar haka. Na farko shi ne kamar yadda malamai suke faɗa shi ne zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan guri. sai na fahimci wannan karfin imani ne gaskiya duk lafiyar mutum da kokarinsa da wasu idan ba shi da karfin imani ba zai iya wannan wajen mm. amma inda akwai karfin imani to mutum zai iya harwa wannan wurin kamar yadda wazana su lasu lafiya abu na biyu kamar yadda rafa faɗa da gaskiya ni ina ba da shawara ga duk wani da'iya wanda Allah ya ba shi dama zo aikin hajji ya ziyarci wannan wajen mm. saboda zai ga abubuwa na mamaki abubuwan da yake karantawa zai gansu a zahiri isa nake gani kamar yadda muke karanta ta'if a littattafai in ka zo ka ganta sai ta kara lokaci ta bude kan cewa kamar ba ita ba ziyara guda kawai ziyara ibada ziyara da kake yin ta dan ibada ziyara da kake gaskiya na akwai itibari sosai da sosai kwarai da gaskiya akwai itibari babban itibarin da ya kamata mu lura da shi a nan musamman mu ɗaliban ilimi da kuma malamai masu da'awa cewa haƙuri da jajircewa kan al'amuran da'awa cewa wani abu ne da dole sai ka yi haƙuri in baka yi haƙuri ba za ka iya ba kamar yadda magabata na kwarai suka yi haƙuri yau sannan kuma abu na biyu wato duk wanda ya ga saman nan da muke ya kalli waɗannan duwatsun zai ga wani akwai wata hikima ta Allah madaukakin sarki da ya aje wannan duwatsu a irin wannan guri Allah kaɗai ya san hikimar da ya sa ya aje wannan sannan na uku ita kanta hukumar saudiya din nan allah ya kara mata eh, ma'ana kyautatawa da juriya da daurewa domin gaskiya ba kowace ƙasa za ta sami irin wannan ta gyara wannan gurin kamar haka ba a ce wannan gurin dubu titi ya hayo nan dubu ta a nan ma'ana ko da dare za ka iya shigowa nan sannan za ka iya kwana a nan kuma babban abin burgewa shine zaman lafiya wasu kasashen suna da irin wannan amma ba za ka iya zuwa ba saboda babu zaman lafiya ga muna da shi a Jos amma ba za mu iya zuwa ba amma ga al dubu nan muna cikin amun muna cikin zaman lafiya za mu iya kwana an za mu iya yini ana dubu kowa da kowa ana ta abin wannan ya kamata mu Najeriya zai mai mana izina cewa waɗanda suke kokarin tada fitina na su ji tsoron Allah su daina dan mu samu zaman lafiya da walwala Allah madauki sarki ya samu dace Allah akwai ah, bakon mu a ah, kan kallon na san da zaka dan ce abu a gurguje kafin mu zo ga shi dakta insha Allah to malam ba za ka dan ce wani abu to akwai malam zakirai wanda ya dan to farfarkacin bakin sa malam adam sabuna da walka bayan an ci abinci to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala kullun da tunda muka zo wannan wuri nakan tuna fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa fil ardi ayatul lil wafi an fi anfusikum afala a cikin ƙasa akwai ayoyi ga masu ikani wannan na cikin ayoyi irin waɗannan manyan tsaunuka da duwatsu da kwari da abubuwa ga sunan na ban al'ajabi waɗanda muke ganin su na biyu a ɗan adam in ya zo wannan wuri zai san cewa shi ba komai ba ne a cikin halittar allah ƙanƙane ne cikin halittun allah tabaraka wa ta'ala na biyu ɗan adam zai san cewa idan allah ya so ya kama shi to yana iya azabtar da shi da abin da ya so wannan wuri an ba mu labari yanzu muna zuwa nan akwai dattijan da aka zo da shi wannan wurin saboda haulin abin da ya gani kansa juyewa yi saboda tsoro to kaga ashe mutum ba komai ba ne shi yasa Allah ya gaya wa mushirikai cikin suratul tauba yace da su fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin ku quraishawa kafirai ku kewaya a ban kasashe wata hudu ku san cewa ba za ku iya buwayar Allah ba za su zagaya a cikin kasar suna cikin aminci wato tafiya ce siru fi halayaliya wa ayyaman amini aminci malam gashi nan abin yana cin abin da yake ban mamaki tun da zo kasar nan ban ga dan sanda da bindiga ba saboda alamar aminci wannan dajin da muka keto shi amma cikin aminci cikin kwanciyar hankali mutane sun yi fakin da mota suna hutawa suna cin abinci suna abubuwa na shakatawa wannan aya ce to amma tare da haka in Allah ya so a wannan wurin sai ya nutsar da mutane sai ya halakar da su mun gode wa Allah bisa wannan ni'ima Allah ya kara mana imani assalamu alaikum to kitabu sigi malam gashi zamu tafi insha Allah ta'ala me sakon malam na karshe wanda ok arama ne to malam Ahmad Suleiman babban alaramma a najeriya me ya sakonka na karshe ga al'ummar da suke kallon mu a duk duniya a ka na alaramma aya za ka kawo mana ko kuma wani bayani za ka yi mana saƙona zuwa ga al'ummar duniya bayan bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi shine mu ji tsoron Allah wanda ya san iyaka rundunar ubangiji sai shi wannan duwatsun ma rundunar ubangiji ne kamar yanzu yadda malamai suka gaya mana mala'ika jibril ne su tare da mala'ika kula da duwatsu ya ce in kaso ya rasu lallai sai in haɗa manya-manyan sunan nan akan wannan tarin matse su gaba ɗaya wanda allah yana nan kusa da mu yana tare da mu duk abin da za yi muraƙaba ta ubangiji surveillance na Allah kenan duk inda ka shiga baka fita a cikin ina kallon ka mana wato kallon ubangiji ba da kiwonsa ba inda zaka ka fita daga cewa yana kallon ka in kana jin haka insha Allah da abubuwan ka na rayuwa za ka kyautata su kuma ka ji tsoron Allah kada ya kama ka da waɗannan rundunonin nasa wanda a ciki akwai duwatsu to alhamdulillah yan uwa musulmi ok to a karanta mana a ɗaya ma muku a biyu abinda Allah ya sare أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ما شاء الله جزاكم الله خيرا masu kallon mu a من wani nan muka kawo karshen wannan ziyara a wannan guri mai albarka na birnin taif da kuma wannan guri ake cewa shafa kuma shafan ma a dutse mai suna dakka muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya mai da mu gida lafiya a duk inda yan uwanmu masu kallon suke muna fata suna cikin koshin lafiya kuma muna bara addu'a gare su allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a mu najeriya allah ubangiji ya mai da mu gida lafiya allah kuma ya karbi ibadan da muka yi allah ya maimaita mana magana baɗin baɗaɗa wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ila daga nan binnan taif